السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ne ko ɗaya ga wata talatin yau talatin ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai sha takwas ga hudu da biyar biyu da ashirin da shida na wannan masallaci na aliyu bin abi talib cikin garin zariya kamfana a ƙasarmu ta najeriya Allah ta'ala ya ƙare mu da lafiya da zaman lafiya da halittar ciki. Muna ci gaba da kamatunmu na fito cikin littafin risala. Muna babu jami'i fisala, wato babi da yake mana bayanin abubuwa da yawa da suka shafi sallah. wannan damasin namu shine na hamsin da biyar a littafin malam yana cewa wa rukhisa fil jam'i bayna magribi wal isha'i laylat al maqam hisa an yi sauki ruhusa kenan akwai ruhusa a musulunci akwai azima wanda duk ba su shafi abin da ake ce makamali ko wajibi ko sunna ba ruhusa ne a sauƙaƙe maka wani abu wanda ba bin sauƙin ba za ka yi wanda ya fi shi wahala ko tsanani azima ka yi abin da yake shi ɗin ne amma baka anshi sauƙin ba misali in an yi sallan isha'i akan yi wuturi ko shafa'i da wuturi, to mahusa kana iya yi nan take in ka gama isha'i azima ka bar shi sulisi na ƙarke na dare ya ji lada in kana da ƙarfin ninya da yanayin da za ka yi to an fi so ka yi a wancan lokacin to wanda ya yi a farko ya yi amfani da mahuta wanda ya yi a wancan ƙarshen lokaci na dare ya yi a kan azima ina fatan an gane akwai abubuwa da dama da muka samu sauki wanda yake ba dole ba ne sai ka yi na asali sai a sauƙaƙe maka saboda asalin addinin musulunci wa ma ji'ala alaikun fi dinin hau ƙarshe abubuwan da na sauƙi an yi sauƙi fili a haɗa salloli masu ya kan bainal maghribi wal isha magaruba ta yi a haɗa ta a sallace su gaba ɗaya da isha'i yaushe lailatul masar a daren da ake zabgarwa domin kai magarib kace a je gida a dawo to za a sha dukan ruwa ko kuma za a wahala musulunci sai ya yi sauƙi cewa ana iya haɗa magaruba da isha'i idan irin wannan lalura ya jito zalika fi tinin wa zulmatin hakanan idan gari ya caɗe ana marka-marka ga duhu ga tabo shi ma ana iya hada sallah saboda tahiyar akwai mashakka wannan duka ana ce masa ruhusa ya ake yi ga sufar yadda ake hadawa yu'azzinu lil maghrib ladan zai kira sallar magariba awwalal wakti a farkon shigar lokacin magariba mun yi bayani baya daga zarar rana ta fada to lokacin magarib ta shiga ba a jiran jajajadin nan inda kaskon ta fada shine awwalul waqti ladan sai ya tashi ya kira sallah kharijal masjid a wajen masallaci bayan ladan ya kira sallah thumma yu'akhiru qalilan fi qawli malik sai a dan jinkirta kada a tada nan take a abin da shi imamuna maliku yake cewa bayan an ɗan jinkirta kaɗan sun يقيم في داخل masjidi. lajin sai ya tada iqama cikin masallaci yi salliha liman da mamu su sallaci magariba idan an gama magarib sun mayo azinu lil isha'i sai ladan ya sake tashi ya kira sallah domin a shari ya fi masjidi wani jama'an sallar ta biyu sai yi a cikin masallaci wayo kimu in ya gama kiran sallah sai kuma ya yi ikama kuma yi salliha sannan liman ya jagoranci a yi sallar isha'i kenan kaga an hada maghrib da isha'i summa sarifuna daga nan kuma in an gama mamu kowa da kowa sai a tashi a tabi gida ya ce summa sarifuna ba a zama balantana a yi fira an gama an gama to kowa ya tashi ya tafi gida inda za a zauna da ba a ce a haɗa ba an gane kaga a ce kuskure ne an haɗa sallah kuma ku zauna a masallaci kuna wani abu ko ku fito rihaba baranjan masallaci ku kan hafiya ko wani abu mai kama da haka a kowa ya tafi gida shi yasa aka ce idan ka bari baka tafi gida ba har shafaƙi ya ɓuya to sai ka sake sha'i wa alaihim isfarun a lokacin da suka tattafi ɗin nan kowa ya kama hanyar gida hasken da rana ta faɗa, duhu bai haɗu ba yana nan a gari habla majibin shafaf za su tafi gida shafaƙi bai ɓuya ba ne muka ce in suka zauna a masallaci malamai suna cewa in kuka zauna har shafaƙi ya ɓuya to za ku yi isha'i an fahimta? to wannan shi ne. abinda mai risala ya kawo game da abinda ya shafi hada sallah saboda mene ruwan sama domin ƙarin bayani akwai wani ɗan bincike nan da zan karanta ya ƙara mana haske da asali da kuma zantuttuka da ayyukan magabata akan wannan asalan malamai suna cewa babu hadisi sahihi sarihi wanda kai tsaye ya ce in an yi ruwa ku haɗa sallah an gane me ake nufi da hadisi sarihi sahihi in an ce sarihi wato wanda ya magana akan hada tsalla in an yi ruwa an fahimta sahihi kuma ya zan ingantacce a isnadinsa misali in ka ɗauki haɗa sallah tsakanin azuhud da la'asar a arafa ko haɗa magaruba da isha'i a muzdalifa da akwai hadisai sahihai sarihai da alhazai kenan to amma wannan babu hadisi sarihi sahihi waɗanda suke haɗawa suna dogaro da hadisin abdullahi ɗan abbas akwai malaman da ba su yadda da haɗawan ba ma hadisin abdullahi ɗan abbas imamu muslim ya ruwaito shi hadisin yana cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal magribi wal isha, bil madinaki. min daini haufin wala matsari a wata ruwaya min gairi haufin wala safari musulmi ya ruwaito wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ta haɗa sallan a zuhur da ra'a kuma wata haɗa sallan a gari ba da shaɗi a rayuwa ba su tsoma ma an yi ruwa sama shi sa aka tambayi abdullahi ɗan alhajin ne ya sa ya haɗa sai ce a hada Allah ya horija ummatahu wani dalili ne wanda annabi ya ga in ba a haɗa ba kamar zai sa al'ummarsa cikin mashakka shi sa ya haɗa a lokacin da kuma ka'ida wa ma ja'ala alaikum tijini min haraj da wannan hadisi masu cewa ana iya haɗa sallar magaruba da isha'i suka dogara kina fatan an fahimta idan muka dubi sarihin hadisin ba za ka ga an ambaci a haɗa sallah in an yi ruwa ba shi ma mai ruwayan ya ce ba a faruwa aka yi ba ba sallan a tafiya ba ne ba kuma sallan tsoro ne ba dayar batsin da malamai suka yi shi ne tun da ɗan abbas an tambaye shi mai yasa ya ce annabi bai sanya wahalar da mutane sai malamai suka ce to idan akwai ruwan da za a wahala sai mu yi kiyasin da wannan kila an fahimta idan akwai taɓo da duhu da al'umma za su sami matsala sai mu kiyasin sa da wannan ba sallah ina fatan an fita shi yasa muka ce babu hadisi sahihi kuma sahihi ijtihadi ne na me malamai shi yasa zaka ga akwai sabani game da yaushe ne ma za a haɗa da saɓani wasu ma suna ganin ba za a haɗa ba to amma jamhurin suna ganin akwai yiwuwan a haɗa saboda wannan hadisin ana iya makalkalewa a kansa ya zama dalili an gane ko da kuma aiki daga cikin wasu magabata cikin salafus salih hadda sahaba abdullahi dan umar abdullahi dan abbas mai ruwaito hadisin sukan hada ko sun taba hadawa domin akwai ruwaya da take cewa shi abdullahi dan umar kana idza shadda al-matar jama'a bayna al-maghrib wal isha idan ruwa yayi tsanani idza shadda al-matar sai ba sai wanka da kashi yake cewa ko a idan ruwa ya yi tsanani to yakan hada tsakanin magariba da isha'i shi kuma abdullahi dan abbas ana cewa afta bi jawazil jam'i li raf'il haraj idan hakan ya auku dan abbas yana cewa ana iya hada sallah dan kada a kuntata ma al'umma dama a wancan hadisin kaga ai an tambaye shi kuma abin da ya faɗi kenan Allah ya ƙara masu yadda cikin salafus salih kaman abanu bin usmanu da urwa ɗan zubair da wasunsu Allah ya ƙara masu yarda da jin kai su masu da sallah wannan wancan hadisi da aka istinbadin haɗa sallar kenan wannan cikin wasu daga cikin magabata waɗanda suka yi aiki saboda haka aikin ba aibi ba ne matukan ya cika sharuɗa da dalili tare da cewa akwai wanda suke ganin ba za a haɗa ba ina fatan an fahimta amma haɗawan wajibi ne famali ne suna ce a'a mustahabi ne a'a muhusa ce sauƙi aka yi in a akhastum bil azima fa biha wa ni'ima wa in akhastum bi muhsa fa biha hawa ni'ima ina fatan an fahimta Malamanmu mu magabata ashabul mazahib sun yi magana a yanzu ma sun kai magana to mazahib sun yi maganganu daban-daban kuma sun ambaci sharba da za'a tsala kawai ya ce wa ta haɗa da hamar kuma ta kakar da kuma ta kakar

za a jawo isha'i ne a haɗa ta da ne magrib ba a ja magariba a kai ta wajen isha'i ba an gane aka ce idan akwai waɗannan sharuɗa so da ɗauke ba kuma za a yi haɗa zuwa da isha'i a lokacin da ake ba mazhabar malik sharuɗa hudu suka kawo wajen hada sallan magariba da isha'i suka ce na ɗaya an yakuna al-mataru kafiran aw mustamiran lallai ne ruwan ya zan yana da yawa ko kuma ya ki ɗaukewa sharadi na farko kenan na biyu an yakuna al-jam'u fil masjidi jama'a jam'in da za a haɗa sallah ya zan a masallaci ne kuma da jama'a inan in kana gida ko kuna gida ba za ku yi jam'i ba ba kai kaɗai ba ne ko kai kaɗai ne in ma kana masallacin kai kaɗai ne ba za ka yi jam'i ba ku an turo da madafatan shi da ba ruwan kawai ba ba yawan ruwan kawai ba fassara mu kai wahalar da shi ba ba mashakka ta rahibi da cika ba ba za a haɗa ba sai na hudu an ya kuna jam'u taqdiman jam'in ya zan za a jawo isha'i ne a haɗa da magrib ba za a ja magariba a jinkirta ta zuwa isha'i ba an gani malikiya sun kara da cewa la ya ji ma'uman tsallafi baiti wanda duk zai yi tsallarsa a gida to baya haɗawa. me dalilin da zai haɗa? ba fa waje yake ba ba kuma fita zai yi ba sai bari asali Shi ne sallah a lokacinta domin shi da ya ji kiran sallah kuma ana zabga ruwa sunnar sama ya yi a gida ba ya sa rigar ruwa ko ya daule ma ya je sai an haɗa da shi ba wani ma ya zo tsamo-tsamo wai ya zo a haɗa sallah da shi a ga da ake diri bai samu ba kenan shi ya sa in ana zabda ruwa aka kira magariba ko isha'i ko ma wace sallah ne aka ce ladan ya kara da cewa jama'a ku yi sallah a gidanku kowa ya yi sallah a gidan shi sallukin halikum an fahimta nan kuma shi ne sunan. haka annabi ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam wannan a mazhaba ta wane ta imamu na maliku kenan mazhaba ta shafi'iyya su ma sun yadda da jam'i tsakanin magaruba da isha'i su ma suna da sharuɗa huru suka ce wujudul matsiri inda takbiratul ihrami lil ula ba ka ga hadari kace kai ku duba garin nan ya yi bakin irin ya eh, to ma haɗa in ya washe ba a su suka ce lokacin da a yi kaban kama a lamarin ba to yana da ma ba ba sannan suka ce abu ƙirarul matsari ilabti da saniya da za ku ta da ba, ana zabgarwa ko an kira sallah ana zabgarwa za a yi magariba ana zabgarwa amma kafin a gama magariba a kira isha'i ruwa ya ɗauke ɗaf suka ce ba haɗawa an fahimta? shafi'iya suka ce ba haɗawa shi ne matan kilabci kilabtida isaniya lalle ruwa ya ci gaba bai tsaya ba har sai an soma sallah ta biyu ta isha'i kenan amma in aka sami kafin a soma isha'i ruwa ya tsaya to lalura ya kau ba haɗawa an fahimta na uku an yakunan al ma ya shakku ma'a al ruwan da ake yi ya za ruwa ne wanda fita ba zai yiwu ba in ko an fita za a wahala in ko ba irin wannan ruwan ba ne ba za a hada ba sharaɗi na uku kenan na hudu an yi kunar jam'u takadiman fakat haɗawan ya zan za a jawo isha'i ne a hada da maghrib ba za a ja magharib a kai isha'i ba in za a ja magharib a kai isha'i ne amfani shi kire? Eh? kun gane? me fa'ida ta yi kowace a lokacin da inda za ku iya tsayawa har lokacin isha'i to sai mazhaba ta hudu su ne hanafiya su suka fi kuntatawa a kai sosai domin su suna ganin ba daidai ba ne a haɗa magaruba da isha'i kawai saboda ana ruwa daga ce laye jus ina fatan an fahimta bai yi ba amma suna cewa ya halasta a yi aljam'u suri mai suri shi ne a jinkirta madaruba daidai da lokacin da shafaki zai fada sai a yi madaruba ana gama sai a yi isha'i shafaki ya fada haka ce a iya yin wannan amma a jawo isha'i a haɗa ta da magarba don ana ruwa suka ce a ina fatan an gane su agunsu labudda min almuhafazati ala awqatis salati da tiya lokutan sallah ta asali da annabi ya ce ake ayyu amal afdal qala as-salatu waqtaha wani aiki yafi kowanne ya ce a yi sallah a kan lokacinta kuma su suna cewa annal jam'a muhussatun mahasusatin haɗa sallah sauƙi ne da yake ɓanta ga matafiye ƙasar amma kana gida ba wannan batu an gane ko don haka ayyul jamhur shine halarci amma ga sharuɗa saboda hadisin dan Abbas da asari na sahaba da amara an gani sai kuma kowane ruwa ke hada sallah dole ne mu san almatarul almubihu lil jam'i malamai suna cewa an ya kuna gaziran au mutawasila ya ruwa ne sosai wanda kana cewa za ka titin can kaje ka jike shankaf ko kuma ba kamar da bakin karyar ba ne amma mai naci kan ce mashi mai naci ko yau ya zan ɗayan biyun nan na biyu sufar wanda aka haɗa sallah na biyu ya bullis siyaba ya zan in ka fita zai maka shankaf an fahimta wanda zai maka shankaf sannan na uku a cikin abubuwan da muka ambata ya zan akwai taɓo wanda in kana tafiya kila na ka ne ka bi hal kida har lokaci in yi ko kanta gaba kana baya ne alwahalul kathir balantana a ce irin jan kasar nan ne balantana a ce a keke ka zo kasan tsakanin taya da menene ake ce mashi kurumba ko menene mace gadi sai ka ga ƙasa ya cika shi dam a tura ka kaki turuwa kuma ko da babur ne ya ma fi matsala don shi ba za ka saba a kafaɗa ba illa a sha wuya suka ce ko kuma sahibu sahibuhu bardin shadidun ko kuma ruwan ba kamar da bakin ƙwarya ba ne amma tare da shi akwai tsananin sanyi tsananin sanyi ina zuwa dai tambaya ne ko tsarin bayani ita ne? bismillah to a yi haƙuri in gama zan ba da dama kowa ya yi magana wato ko kuma ruwan ba yawa amma kuma a tsananin sai tare da shi auyuhun kauyya ko akwai ruwan ba yawa amma akwai tsananin goguwa iska mai tsanani a goguwa ba kenan ko sahibu hu zulma ko kuma akwai duhu dindin kana fafaken hanya to duka waɗannan idan aka sami haka za a iya haɗa sallah Allah sa muna bibiya a lokacin da bai halasta a hada suka ce almatarun hatif idan ana ruwan sama kaɗan kaɗan ya ce a maras yayyafi ake ba a haɗa sallah ba amma lalila ya kuma shakka ko kuma ruwan da ba zai haifar da wahala ba ga masu zuwa ku dawo shi ma ba za a haɗa sallah ba an gane? so duka waɗannan wanda kai bayani a cikin nan gada haɗa sallah a lokacin da ake ruwa ina fatan ɗan wannan gajeren bayanin zai ɗan haska mana mu daina jidali ko rigima ko ba haka ba har a yi hushi da liman inda ya haɗa ba ko wani ya ce ba ka da imani ba ma ba ka da tausayi ba Allah ya sauƙaƙe ma mutane kana matsa masu da ana faɗi ba inda ka ji wannan ta gaya muku akwai inda aka nemi a gandama a kan liman bai hada ba wani kuma yana cewa ba a hada ba ya ƙosa a yi sallama ya bugi takalmi shi ya je rimin kwakwa can suna hadawa ya yi magaruba a nan ya tafi rimin kwakwa misali nake yi ya je ya hada sallah Ko ina saukin da ake nema ina fatan an fahimta. kuma in ka duba in ba wani ikon Allah ba za ka ga duk sharuɗan nan ba a cika ba ba a cika ba to sai mun yi a hankali na wani wai sun hada a zuhud da la'asar ya ce mun hada fasallanmu mun huta kuma ya zo yana wankin mota wai ana sanyi an hada Sallah. ko akwai fada da malamai suka yi mana cewa wasu suna hada sallah ila haddi tahawuni bi salati na yanke maganan ne har zuwa lokacin ma da ana walakantar da sallah akwai waɗanda suna taro ne fa mitin sai aka ce a bari ma hada sallah saboda Allah kuna tattauna duniya ku ko siyasar ku ya ce a hada sallah da yawa abubuwa ko ba a faɗi ba ana yi ana mai da sallah tabi'a ba matubu'a ba ita za ta bi wanda ke ana ba inda ana ba kaza nawa wannan ita hada mai ban ana fasinja ana mai shi ma ya hada masu kwallo da masu kallon kwallo su gaba ɗaya ma mafi su ba su tunanin sallar in dai lokacin sallah ya yi ana baldin din an tashi a haɗa haka dai haka dai saboda ba a ɗauki sallan da mahimmanci ba kuma yanzu muke cewa hadisi ya inganta annabi ya ce mafificin aiki a salatu liwaktiha a watan waya fi waktiha kuma irin wannan sakacin shine Allah subhanahu ya yi Allah wadai da masu yi awailil lil musallina allazina hum an sal'an salatihim sahuna zan ce fi wani magabaci da ya kamanta ayin cikin salafus salik sai hamda Allah ce Allah mun gode da baka ce fi salatihin ba sai ka ce an salatihin. fi salatihin. suna sallah akan lokacin kuma cikin jama'a amma wani abu sai ya shagaltar da su ko ba a yi haka ana yi fi salatihim kenan an salatihim shi sallan ne baya yi a lokaci yana shagaltuwa barin sallar aka ci in ya zo kuma kila ma ya shagaltu barin yin ta yadda ya kamata an salatihim suka ce to ba ana nufin waɗanda ba sa sallah ba ne Allah ya musu alkawalin wailun ta azabar jahannama a'a bali lazina ha an ha. Allah yana magana ne da waɗanda suke jinkirta sallah ba sa yi a lokaci sune a wutan ma a azaban wailun ne an gane ba sa sallah tare da masu sallah ai kaga an ce ma sallah sun ce sallah qalu lam nakum minal musallina kaga fitina ce babba kuma can wata aya ta ce khalafa min ba'dihim khalfu ba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna gayya duk masu wasa da sallah bayan azaban wailin kuma akwai azaban gayyu Allah ya raba mu da wannan fitina kamar yadda nace zan ba yan uwa dama liman ya fita ne to zan ba da dama na'am to na'am amin amin hmm. Na'am. No. ana samun kuskure zai kuskura wani bai san abubuwan an ce da ƙarar mutuwa ra'ayi kuma a zai bi a zai matsala irin wannan wulaƙin wani abu na biyu shi ne ko wannan muka ɗauka wannan matsalar da tsara a saboda a cikin bayanan da ke shi ma ya lallai akwai waɗannan hmm. Mamako. Mamako. Hmm. wannan babban matsala ce na biyu wanda suka sauƙaƙa muna wannan matsala kan kawai kamar yadda ake yi da kuma limamayin Allah ba su ko ke don a yi ko don a wajen yi mafi juma'a ko kamata a yi shi ma Allah ya ba mu ko a yi ko wajen kuma ba a ba shi jini sai an raba shi a jini domin kuma da haka Amin, ƙobari za mu zo. Na'am. Na'am? Eh, hmm. Hmm. A'a, idan ruwa ya hana fita, to wannan lalura ya gita ci tsakishin wanda ya yi tsallon jam'i. Ana magana kala tana ɓaci ne in mutum zauna shafaki ya ɓuya idan ruwa ya ɗauke. Insha Allah. wa alaikum salam gani nan zuwa na'am bari in ce wayo nan na'am eh hmm. Hmm. wato neman hajarin ma ake akwai alamun hajari a madaman abin da yake cewa a wasu wurare an kai matsayin da liman zai ce a leƙa mashi akwai hajari sai wanda ya leƙa ya dawo ya ce akwai alamun hajari fito da sallah to shi wanda ya samu kansa a wannan matsayi kuma yana da wannan bayanin shin ya ji haka nan koko ya haƙura lokaci ya yi kushi kaɗai ne ya tsalla ai ya waje ba ya yi mazaruba da liman kawai ya kyale liman su yi shirgicinsu ya zama shirgici domin sha'adin ingancin sallah kulil waƙi idan waɗannan sharuɗa duka an yarfa da su alama ma aka ce an haɗa sallah alama fa ba ma hadarin ba saboda haka ba za ka mutum ba zai haɗa sallah da liman ba a lokacin ko da ko masallatan garin gaba ɗaya haka suke yi wala taƙo alimun fi manene wala alimun fi batilin wal haƙo makbulin walaunin jahilin malamai na cewa ba abin malami a ɓarna. kuma gaskiya ta aishe ta koda daga jahili ta fito amma malami na ɓanna sai ka kauce ka saraka shi Allah ya kadatar da mu na'am nan haka na'am eh a'a idan aka yi sallar isha magariba za a haɗa sallah tsakanin magariba da isha'i ba a zama a yi azakar ba a nafila ba a komai sai dai a aza isha'in kamar yadda muka yi bayani yawwa inda ma ake cewa a saurara a ma mai shi ne in an yi yi sannan a tada sallar a nasa wajihatin nazari din Allah ka datar da mu wa alaikum salam ta baya ne na ji sallama ko ina zuwa to ta baya na ji an mun sallama eh yana cewa kamar yadda muka yi bayani yanzu cewa in an kira sallar magriba aka gama za a kira sallah don isha'i ya ga yawa masallatai ba sa kira suka ce ko shi kuma daidai ne ko ba daidai ba ne daidai ne ga wanda ya yi akasin abin da mazhaban maliku ta tafi ne ina fatan an fahimta a yanzu muka karanta mazaba ta malik za a ba kowace haƙƙinta a kira mata sallah za a kira sallah kamar yadda aka saba a waje kasan da dandamali akan yi na kiran sallah ko yanzu ne da yake da an sakuwa wasu sukan fita waje wasu su kira a masallaci saboda haka mazhaba ta malik tsarin yadda ake sallar sai an kira sallah a isha'i kamar yadda aka kira a magrib wasu mazahabar ne su suna ganin an kira shi kenan amma ban da malikiya me yasa saboda babu wani hadisi wanda ya zo yi bayani fahimta ce ta malamai kamar yadda shi kan ita kanta hada sallar nace babu hadisi sarihi sahihi ijtihadi ne na malamai da kiyasin wancan hada da annabi yayi na azhur da la'asar da magruba da isha'i aka ce to ai yayi ne shi dan abbas da yayi ruwayan hadisin aka tambaye shi sai yace ina ga annabi yayi haka dan wani yanayi da ya gani ya sauƙaƙe mu mutane damuwa ko kunci ko wahala Ke to ma daman in za a yi ruwan tsakanin magaruba da isha'i akwai wannan wahalar to ai kaga wancan dalilin ya samu wannan dalilin ana iya hada sallah kaga shi ma hadi ne shi yasa wasu malaman suka ce su ba wannan saboda ba su da wani hadisi kai tsaye da yi bayani Abu Hanifa na ciki wasu malamai waɗanda suke da wannan fahimta su kuma waɗanda suka ce za a iya suka sa sharuɗa da yanayi da salon da ake yi saboda haka abinda duk babu hadisi sarihi zaka ga malamai sun kara ma junan su sani akai dan haka kakkata da jijiyar wuya idan ka ga wani ya tsinta irin wannan sanya zuwanta abinda yake kai fi ɗaya ne hana mutum kakkafa shi ko kuma dole ka yi amma abin da yake sabani ne na fahimta nufu da za ka yi na wajibtawa ba shi ne kuma yake haifar mana da matsala mafi yawa abin da aka samu fahimta wani ya zaɓata na wani ya ce sai wannan nan kuma kai kuma ka zaƙale domin ba ka da dalilin da za ka ce sai ka zama daman an samu magabata suna da a akan matsala sai in ka kuwa da hujjojin da ka tafi a kai tana iya yin maɗan ɗan uwanka kira na shiryar da shi ka da kaza ya ci saboda dalili kaza da kaza amma ba ka bata aikinsa Allah ka mu da ina wa alaikum assalam الحمد لله Thank hmm. hmm. you. <laughs> na'am a a hmm. yana ba mu kuma an gama to kaga to to wannan ya faru ana sallah akan sallah ta shirka ne na ne ba Allah wanda ya ji liman da shi abin da liman ya yi kuku da shi ma da iya tunanin abin wannan ya sha amma wanda ya san sallah ta shirka ne liman bisa kuskure bisa kuskure

Yadda Allah ya kama na kamar yadda mana yake da daga maka mamu. Ni na tafiya a ce a karanta abin da ya karanta ya hukunce hukunce a haifin ruwa. Hmm. Ta har mana hatsi da ya sanya wani abu a cikin tafiyar shi. Da yake shi mana yana da ƙarfi. Tun hmm. lokacin ne zai tafiyar. Sai ya ce a hukunce kaza karanta mun wuri kaza. Kafin ya bada da minti jami wanda ya sa da kwanar da jirgin ya bashi.

wanda da Allah ya nufe shi da alkhairi sai ya bashi fahimtar addini shine fiqhu Allah ka fahimtar da mu na ji kamar magana wajen nan sauta baya ne malam malam ne to na'am na'am Thank you. ya mana yana magana ne a kan abin da ake cewa ya wanda gidan ta ko da wanda yake ka fita da kyar ka shiga da kyar amma yadda zan yi bayani na yawwa kaman filin idin da muke na masallacin lokos kaga in an zabga ruwa wannan wajen ya cakule ko ba shi da daɗin bi idan ka irin wannan ne shi ake nufi an gane ai amma mu mafiya yawanmu ni da yanzu tun daga cikin ɗaki na a gida har in shiga masallaci ko kafa na ba takalmi ba zan taka kabo ba <laughs> misali na yi to ya ga maganan tabo ni a gona ya kau tunda ba inda zan taka tabo har in shiga masallaci <laughs> ni ma arzikin ina bakin titi ne <laughs> Allah ya samu ke. to alaikum assalam Enam. Eh, gaga gaga dama mun ambata cewa in ba wani dalilin da ba yadda za ka yi ka fita to shafaki na ɓuya sallar kai na isha'i ya ɓaci wai bayan an haɗa sallah kuma sai a buɗe kamatu kaga dai duk ana amfani da ka kenan shan karke na ga kaman an daga hannu yawwa wa alaikum assalam amin alhamdulillah Hmm. gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wato kasan da so samu ne a ce akwai wani workshop da za a yi da limamai to da zai ba da fa'ida babba domin limaman da suke nan ba su wuce cikin cokali ba a tunanina ne ban sani ba mafi yawa ba limaman ba ne amma dai abinda muke fata shi liman yakan kasance mai tausayi mai rahama mai jin kai ga mamunsa wanda hadisai da yawa sun zo a sahihul buhari da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tada sallah yana nufin ya tsawaita sallah sai ya ji kukan jariri a bayan mahaifiyarsa sai ya tada dole shi maliman in kalwa a hawa kuma hadisin mu'aru da ya kama sallah ya kama bakara wani ya dawo gonan shi ya ije abin hawan shi ya shiga sai ya ji ana ta hafatawa. ga gajiya ga abin nan za a karanta bakara sai ya fita abin shi aka ce daga baya ma'azu ya ji cewa wani fa ya fita ya tafi ya yi tsallon shi gaba sai ya ɗan yi mashi magana mai kaushi kamar irin waɗannan sallolin munafukai ne wai za kamun ilar ta kamun kusala sai labari ya kai kunnin wannan bawan Allah sai kai ƙaran sagun annabi sallallahu alaihi wasallam bai waya ya ce ban taɓa ganin fushi mai zafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar nan ba yana afattanun anta ya mu'azu afattanun anta ya mu'azu afattanun anta ya mu'azu a wata waya afatinun anta afatinun anta ya mu'azu afatinun anta in za ka yi sallah kai kadai kuma sauke Qur'ani amma inda jama'a ne ka yi ƙananan sura suratul ala shamsu shamsu ha ha in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta waɗannan ƙasa ƙasa ƙanana kisaru suwan ce ka tuna in kana limanci akwai mai yawan shekaru ko akwai mai rauni shi ba yawan shekaru bane amma halittansa yana da rauni akwai kuma zulhaja ƙaƙƙarfa ne amma ya shiga sallah sai ka ji kuma ciki shi yana juyawa ya zai ko ya ji shi ta cika ga zulhaja ne wannan ke eh to sai ka ɗauki kanka kai ka dubi mafi rauni ne ka tafiyar da al'umma to wannan gaskiya shine shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'akari da yanayi inda duk aka sauƙaƙa a saukaka ma al'umma ba kuma tare da tahawun ba ba tare da ko in kula shine ne tahawun ko kyale damu da sallar ba a yi ta yadda ta samu ba tare da irin wannan manufar ba to muna fatan dai liyiballigar shahidu min kuma shahidu min kuma ga'iba yawa mu yi saƙon wanda ya ga zai iya isar da saƙo abinda ya rike ya ga ana wani abu ba shine abinda ainihin cikin islam ya nuna ba cikin hikima da basira a ɗanyi manuni eh. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. ta ai kaga cikin malaman da muka ambata akwai waɗanda suka ce lallai ne ya zan san da za a so masallan ana zabgarwa sannan ya ci gaba har sallah ta biyu inda za ana zabgarwan kan aka soma magariba amma zuwa karewan magariba sai ruwa ya dauke ba za a hada ba lalura ya kau za ka iya fita ka jibiya gida baka jiƙe ba a'a idan ya faru da yanzu ne za a dasa ba a ce jami'an ba na malam yi mana haka ko liman yi mana haka ba yaya sallanmu a sai a jana daga yanzu in kuma kada za a yi za a juyar da kai akan abin da ka sani sai sai ka kauce a jike nan ba in ka yi nasiha ba a ansa ba kai sai ka yi aiki da abin da ka sani eh na'am na'am alaikum assalam <laughs> gani nan zuwa da yan din nan na'am na eh Na'am. Malam yana cewa wasu in sun abu aka faɗakar da su sai su ce ai akwai ƙofar ijtihadi a buɗe take a'a ana ijtihadi ne a matsalar da ba a yi magana da magabata ba su yi bayani ba an gane akai ake ijtihadi ita rayuwa kullum takan haifar da abubuwa da ya babu kuma ba ka da nasi a aikin nafiya wannan kana cikin ka cika sharuɗan da za ka yi ishihadi kake ishihadi ai malamai sun ishihadin sababbi da yanzu kudaden nan da ake yi na ta fashe ta fashe ai malamai sun ta a akai ko da da shi babu da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar gidan duniya kan tibi jinin wani a sama wani idan akan ka ya fita na jasa ce bisa zance mafi inganci to akan ɗebi jinin tanko a sa ma habibu ko akan yanki wani sashin jiki na mutum a yi fashin wani waje da ana haka a nan ake iske hadi. an kai matsayin da yau akan ɗebi ruwan halitta namiji da ƙwayayen mace a haɗa sannan wani lokaci a sa a cikin kwalba wani lokaci a sa a mahaifar wata ka ana yi al'ummul bil'ujira ko al'ummul ajira shin idan aka ɗaibi halittan ruwan halittan miti da na matarsa ƙwayayen halitta da aka ya halatta ma a ɗiban shi ne hadin farko da malamai suka yi misali ne nake badawa in aka ɗiba je ka koya an ya halattan ko bai halattan ba ko kuma menene sharuɗan ma a ɗiban in ya halattan sai aka ɗauki kayan halittan gwamma da na tanko aka haɗa saboda mahaifan gwamma ba zai iya ɗaukan wannan eh, rainan jariri ba sai aka sa makandala a nata mahaifar ko? tare ni ciki ta haifar da ciki akan za a biya ta miliyan kaza misali to a shari'a ɗan nawa ne ne na kandala ko na gwamma <laughs> a kan wannan ita da ta ɗa ya fito lafiyayye ta ce wallahi ba za ta bada ba kuma hadin malamai sun ce wanda ta meni ciki ɗana ta ne kuma da dalili suka kawo suka ce ina alwalidatu haulai auladahunna haulaini kamilaini ihiyar walida ita ta haihu ita ta haifa A haifuwan nan uba na shi kuma amma dai uwa wace ce uwa wanda ta haihu wanda ta sha naƙuda eh a tsakanin wadawa ne aure me kawo maganan aure kuma Eh? to kaji ko kaji matsalan ta samu ansuwa ko ana faɗin albarkacin baki ke. wato da abinda da nake son na ce ba matsalan ne nake duba ba inda ba a kanta muke tattaunawa ba ina magana ne ga wanda za a gaya masa ga aikin sahabbai ko kuma tabi'una ko tabi'u tabi'ina yace zai istihadin shi kaga kuskure ne wannan domin aya ta alqur'ani ta nuna mana halakakke ke haka da nassin qur'ani wa may yushaqiqu rasula ba'da ma tabayyana lahu ma za al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira wa man yushaqiqir rasula wanda shi ya saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ko min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a tabatta ta bayyana gaba gare shi kuru-kuru wa ya bi wata hanya gaira sabilin mu'minina ba hanyar muminan farko ba suwa ne ne sahaba da wanda suka biyo bayan annabi ya ce khairukum qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum qarni hum sahaba allazina yalunahum tabi'una allazina yaluna man yalunahum tabi'u tabi'ina kaga sune ne ne gaira sabilil mu'minina kenan wajen wani su da hannu a almasiha ko da haka tabbata ne babba bayan ga abinda Salafu salihi suka yi ambata ko suka aikata a ce kai kuma za ka yi ijtihadi ka saba masu ittaba'ta ghayra sabilin mu'minina Allah ka kare mu da Allah na karke na na'am Thank you. subhanallah na gane can na ƙarfe daga kai sai a haƙura eh da Allah a haƙura amin amin na'am haka mm an sa su ne saboda haka wannan abin da ba shugaban a za a sa shi ba yadda ake a jawo da Idan aka wari ne, idan ba zai iya karanta da Allah sa'annan ɗan uwa ba wanda ne ke da so da shi ne mutane labarin labarin kuma da ya ke wani a mutane a bayar zama wani ma ne ce da zuwa a haɗa wani sallah ba wannan har za su kamar na gode an fata da aiki da ba da wata da ba in da da To, Allah ya saka da alkhairi. Abinda muke kuskure ba mu bambanta hadda a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahaba da hadda a zamaninmu. Idan ka ji an ce mutum mahaddaki ne zarafin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, to ba hadda ce ta sanin ƙa'idojin tajawili da sauti mai daɗi ba kawai. A'a, hadda ce na sanin dokoki da ma'anar Ƙwa'an, ka haramta dukkan da ke kusurkin Ƙwa'an. ne, ana ke wuri Ƙwa'an da ba? Amma da Ƙwa'an da ba ta cikin bayanin Ƙwa'an. In aina jam'ahu wa Ƙwa'ana, sai za ka hana hufattare Ƙwa'ana, kuma ina alaina bayana. saboda haka su a lokacin haddansu tare da fassaran da annabi ya yi suke haddansu haka ba su wuce aya goma ko bakwai wace sun san komi na sannan su karaba su haddace ƙwa'ani wani sai ya haddace izini ɗaya rana ɗaya ina fatan an fahimta to hamma gara ma haddan yan islamiyya din ko ba komai akan kowa musu abubuwa wanda zai fi sallah ban gwado sai da haddin ka hadda gabas wanda wasu abubuwan ma ana saba mala a ciki da eh, na gargawa hadda ce za ka ga hadda duk inda aka taba za ka ji shi zam ba gangada in ya zo ya ce maka kuri ma alkuhani guda kaza ne ba aya ba kuri da kumsa <laughs> zo wani ba bai san kumfa ba saboda ɗan islamiyya ne an gane ko? to wannan shine inda ake samun kwastama tabbas wanda bai da fikihun addini ko da yana da in dai ba san shi ba to dole a gabatar da wanda ya san a hakan inda yana da fatiha da surar da zai karanta salata yake an gani kalman annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana gabatar da aqra'uhum li kitabillahi ai wanda yake da fiqhun abin ba hadda ba kamar kuwa na'am don Allah ba kaga an kama mutum

abubuwa da suke so su faɗi a wannan matsalan za mu ce mun kulle ba domin muhimmancin shi ko ba haka ba yawwa amma saboda lokaci ya kuma da yawa kaga mun wuce awa ɗaya da kwata muna karatu kaga an tura da yawa mun ƙara rabin awa da ƙan kai Allah ta muna yi ƙarfin idan muka kuskure ah, shugaban ɗalibai yanzu nake samun labarin iyalinsa ba su da lafiya yanzu haka ma an ɗauke su zuwa asibiti sai mu sa su a addu'a Allah ta'ala ya yaye damuwa Allah ya ba da lafiya Allah ya raba ta da duk abin da ke damunta jama ba wanda aka samu Allah ya mai da shi kafara